Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Chad Idris Deby ya sauya matsaya da nuna bai san maɓoyar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau ba. Debi na magana ne a ganawarsa da shugaba Jonathan inda daga bisani ya ziyarci janar Buhari don karfafa haɗin gwiwar yaƙi da ta'addanci. Shugaba Jonathan ya jagoranci taron majalisar ƙasa karo na ƙarshe inda tsoffin shugabanni suka halarta. Kazalika ya halarci jadar bankwana a majami'ar Cathedral Life Camp da fatar Patience ba za ta guje shi idan ya bar mulki ba. Patience ta ce a'a a wurin munanan daram. The heinous scheme by the APC PDP ta zargi APC da haɗa baki da hukumar zaɓe don kwace mata jiyoyin Abia Rivers da Akwa Ibom ta hanyar gabatar da shaidar zura gaban kotu. Inuwa ya haya na APC ya musanta. Mataki na masu zartarwa daban, mataki na masu shari'a daban, mataki na 'yan majalisa daban. Shine tsarin demokradiyya. Hukumar 'yan sanda ta tabbatar da Solomon yi matsayin cikakken babban su feto, inda a gefe guda gobara ta lashe wani sashe na ma'aikatar 'yan sanda. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu je zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Wakilin Nasir Adamu Elhikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta kadirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zaɓe. Yau Elhikaya Hikaya zai ɗora ne daga inda yake komawa ga wakilin APC. Bara ce kawai arewa kaɗai kuri'unsu zai ci mana zaɓe ko kuma ka ce kudu kawai kuri'unsu zai ci musu zaɓe ba daman sai an haɗa kai. Wannan haɗaka da shigowa da aka yi ya ƙara wa jam'iyyar APC karfi in ka lura da ac ce amma da aka yi haɗaka sai aka canja sunanta don haka ba wani wanda zai wa wani gori cewa a'a shine mai jam'iyya kowa haɗaka muka yi gaba ɗaya haɗuwa muka yi muka yi wannan muka nemi canjin nan kuma Allah ya bamu babu maganan wane shine mai wane a'a duka babu maganan wai a'a don ka dawo daga PDP a'a wannan haɗuwa aka yi aka yi kuma Allah ya bada nasara sannan magana na biyu da nake so in baka misali ga misali maganan Gombe da Jinedu yake yi in a ce an yi zaɓe na gaskiya na adalci mu 'yan demokuraɗiyya ne da za mu fito mu yi musu murna mu musu goyi baya kamar yadda eh, gullog shugabansu na pdp da ya ga ya faɗi kuma ya san an yi zaɓe tsakani da allah ya yi amma mu maganan mu akwai bambanci maganan jihar gombe kowa ya san jihar gombe jiha ce ta apc sabida a kashi ɗari na wayanda muka tsaya a a 2011 muka kawo ɗan kombo yana kwance a gidan samansa bai sanya ake yi ba kamar yadda yake faɗa shi disem ɗan juma gojen nan shi ne ya ɗauko shi a lokacin akwai mutum sun fi go goma wanda suke takara duk sun fi ɗan kombo cancanta kuma sun fi shi dacewa amma shi disem same ɗan juma gojen shi ya ɗauko ɗan kombo ya ba mu haƙuri ya ce mu yi tallansa inda yana da wani abu da bai kawo shi ba ya kawo shi muka yi tallansa ya zama gwamna yana zama gwamna ya mai da kowa ba shi da mutunci ya kashe wayansa ya daina kula kowa ya mai da duk 'yan jam'iyya ba komai ba duka wanda kaga ya bar jam'iyyar pdp a lokacin sanadin ibrahim hassan dan kwambo ya batta za mu koma wajen shi eh, enoch kasan enoch ku ƙungiyoyi masu zaman kansu kullum kukan yi ma wasu taruka wani lokacin da kuke faɗakar da 'yan siyasa a yanayin yadda ya kamata su a wasu kasashen sai ga mutum guda ɗaya misali kamar amurka inda ake da jam'iyyar republican da democrat za a ga mutum sai shekara hamsin yana jam'iyyarsa shekara bai canza ya koma wani waje ba me kake gani irin illar dan siyasa yau ya koma nan gobe idan ya ga akwai matsala ya koma can a cikin siyasar najeriya amma na farko ma abin da yake faru ma kusan faruwa kenan yanzu a najeriya an yi pdp tana mulki shekara goma sha shida kusan kowa ya zama dan jam'iyyar pdp yanzu kuma apc ta ci zabe kwanan nan muna karanta jarida ana cewa kowa na faman komawa jam'iyyar apc daga kowa jata na ji wannan rai da na ji wannan rai da radin kuma muna nan muna ji shi a najeriya amma ina gani apc tana sun ta fito da wata salo cewa kowa ya koma can fatinsa ya zanna ya girma da ita wannan ina gani ita ce zai fi dacewa siyasar najeriya ka saya a ka menene pdp ma ta rasa shekara goma sha shida tana mulki sai ta saya sai ta gina ta yi fatali ta yi wasi da apc a shekaru hudu nan gaba in allah ya babu rai da lafiya amma rashin gina siyasa akan akida da kuma manufa shine zai dusar da demokradiyyar najeriya amma kuma ina son samu da a ci gaba da wannan siyasan akida to shi zai taimake mu yawa ana gani yawancin 'yan siyasa duka canje-canjen da suke yi a raymond ana ganin saboda kawai bukatun kashin kansu ne misali in ka ga dan siyasa yana fada yawanci za a ga ko kujerarsa zai rasa amma idan za a rasa rijiyar burtsatse a garinsu ko unguwarsu ba zai dame shi ba kamar 'yan majalisa in ka ga suna fada sun yi jifa da kujeru watakila kan mukamansu ko za su canza kakakin majalisar wakilai ko akwai matsala a majalisar dattawa Raymond in ka duba wannan al'amari shin haka siyasa ya kamata ta rika kasancewa ko kuma akwai hanyoyin da za a bi a gyara wannan lamari a Najeriya? So kullum mu kungiyoyi masu zaman kansu kukan da muke yi kenan a saya a yi ma jama'a aiki a saya a gina kasa a saya a kawo hanyoyi da zai hada kan jama'a amma nan bayan nan ba 'yan siyasa suke ba kaga dai kuwa wannan zaurin kaga dai junaidu gashi can ya yi hannun sadun riga wannan eh, doctor shi ma yana hannu yauwa to wanda ya nuna cewa kullum ita ba akida ba ita yake ginawa ba misalin baka tun daga 1999 zuwa yanzu ba gwamna guda da aka ce gashi can 'yan majalisa sun je sun cire shi amma an yi dibitis da yawa hata jihana kusan kowane gwamnati ta zo sai an cire dibiti ba don biyan bukatan 'yan kasa ba ne a wani na can yana makale yana nan yana tunani a ina ne bukatarsa da biya ne a cire dibiti a bani a cire wani a bani to kuma wannan shirye-shiryen baya kawo ba shi zai kawo ruwa ba ba shi zai kawo gina hanya ba ba shi zai kawo ingancin ilimi ba ba shi zai kawo kiwon lafiya ba ba shi zai ciyar da matasa gaba ba a koyaushe kana gani matasa suna nan ba aiki so ni a nawa tunani zan so amfani da wannan dama in kira hankali 'yan siyasa su siya a gina jam'iyyu akan akida wannan akidan da girma kowa ma ya san ubansa dan pdp eh, eh, ne wannan ya san ubansa dan apc ne wannan ya san ubansa dan sdp ne a hadu a cikin wannan ake gina kasa shi zai fi tafiyar da kasar mu gaba dan gobe wani ya ci zabe ka sulale ka tafi gidansa wani bai ci zabe ba ka bar shi ina gani wannan ba dai kai mu ga gashi ba a junaidu mun koma wajen ka akwai wasu daga cikin ku waɗanda suke ganin jam'iyyar pdp ba ta mutu ba kuma ko da wasu daga ciki suna sauyin sheka suna komawa apc za ku ci gaba da zama a wannan jam'iyyar kuraya ta saboda ba wai lalle tutar jam'iyya ce wani abu ba su mutane ne suke yin jam'iyya hmm. eh, a takaice maganar ka shine ko yau din nan gwamnonin jam'iyyar pdp duka sun taru sun yi mitin a wadata plaza kuma ina kara tabbatar maka wadata plaza wato headquarter jam'iyyar pdp eh, headquarter jam'iyyar pdp sannan kuma shaida ne wannan haka ɗin a taru a zauna a tattauna hanyoyi da za a bi a fita kuma kaga da yake ƙara cutar da siyasar najeriya ɗaya daga cikinsa shine godfather shine mai gidanci wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da suke so su lalata siyasar najeriya but mun gode allah wannan yanzu ba haka ba ne kuma an daina shi ba inda wannan salo na siyasa ta ci a duk najeriya tun da ake yi yau za ka ga mutane sun taru sun ba da goyon baya an zaɓi wani sai ka ga wani daga ciki wani attajiri ko kuma wani wadda yake ji shi shi wani abu ne sai zo sai ya ce maka shi shine komai shi shine allah shine mai naɗawa shine mai saukewa ka fahimce ni ko ba haka bane ba haka bane in za ka iya tuna baya tun da aka yi siyasa tun ake siyasan nan ka ɗauki tarihin wasu 'yan siyasa ka binciki irin cin amanan mutane da suka yi za ka samu in ana batun maganan a wai kai uban ɗakin gwamna ne ko kuma kai ɗan ɗakin gwamna ne za ka samu baka da ma bakin da za ka yi magana buhari an zaɓe shi don cancanta ne a najeriya to haka aka zaɓi tolban gombe don cancanta a najeriya kuma ina ƙara tabbatar maka a local gamman guda goma sha ɗaya talban gombe a gombe kaɗai yake da ƙuri'a dubu ashirin da bakwai ratansa da inuwa ya ƙuri'a dubu shida ne tofa sai aka mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Fasto Musa Muhammad da ke garin Kaduna da babban limamin masallacin Waf Road da shi ma ke garin na Kaduna Sheikh Sani Isa ga Fasto Musa. Jama'a salamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya sake ba mu zarafi musamman a rana ta yau. To abu na farko da zan dan so in yi magana wanda musamman tsakanin 'yan uwanmu makiyaya da 'yan uwanmu manoma mu gane mu kuma fahimci wannan cewa sai lokacin da muke ta kisan juna muke ta'addanci da juna bai kawo mana wani alhanu ba sai dai baraka kawai yake kawo mana muna cin baya to roƙona ga 'yan uwa makiyaya da 'yan uwa manoma kowa ya san haƙƙin ɗan uwansa manoma ku san haƙƙin fulani fulani kuma kuma ku san haƙƙin manoma duk ba a yi sai tare da juna kun yi dangantaka da juna fiye da sauran al'umma. So da fata kunnanku a fadake idan manomi bai san haƙƙin bahulata ni ba ba ci gaba. Domin zai nome wurin da Fulani zai zo ya bi in ya shiga sai rikimar tashi. Haka bahulata ni idan bai tsara haƙƙin manomi ba tunda shi ma yana cin abinci. To wannan ya kamata ku lura da juna. Eh, bayan wannan kuma ina son in kira a kau da barakar ƙabilanci. muna nan ƙasar ubangiji shi ya san dalilin da yasa ya haɗa tibi da ido wuri guda ya san ya haɗa igala ya haɗa ibo ya haɗa yoruba ya haɗa hausa ya haɗa da sauran kabilu su ba da sauran su suna nan duk shi ya san dalilin da yasa ya tarkata su sai haɗa su wuri guda an ka kira kiliyar ƙasa Najeriya. To kowanne mutum ko mi kankanta kabila shi shi ɗan Najeriya ba wani fifiko kuma ba wata kabila da take ita kadai ba wani dan uwanta da ya fita shiga wata al'umma dukkan mu muna cakuɗi za ka samu ibo a arewa za ka samu hauta a ƙasar ibo za ka samu yaraba a ƙasar ibo za ka samu muna nan mun caccakudu da juna to idan muka ce za mu nuna ƙabilanci mun nuna tabbas ba za mu so mu samu salama ba kenan domin ko ina akwai dan uwanka wajen in ka walakanta dan uwan wani to kai a dan kwai dan uwanka wancan wajen in an walakanta shi kai ma ba za ka ji daɗi ba kuma abin da zan sake magana musamman ishu na addini mun gode domin fastoci da limamai da malamai sun sha kira sun kawo faɗaka kuma godiya ga ubangiji mun ga abin yana tasiri mutane suna gane daraja addinan juna ka san daraja addinin in baka darajar ta addinin wani ba baya da za a yi a darajar ta addinin ba da mugayen kalmomi za ka iya kawo mutum a ka ba sai da kyakkyawan ayyuka ko nagarta mun gode ma ubangiji da yake yan uwa shugabanni sun kira akan wannan kuma yan najeriya sun amsa kira na biye ina son in yi magana akan shugabanci shugabanninmu mu ci gaba da yi masa addu'a kada mu yi ƙoƙarin ci da zuci muna ƙoƙarin sai mun ga komi kamar yadda ake juya waina Eh, an juye wannan da bayan tafari ne an juye an da da shi ja a'a wannan juyewa na ƙasanmu ta koma daren dam yadda muke bukata mu samu wannan cikakke salama dole sai mun ji a hankali a hankali a cikin addu'o'in mu sannan na farko ishin ɗin mu ne za mu fara gyara kafin gwamnati ta aiwatar da gyara domin eh, kamar ma ishin maganar cin hanci da rashawa a eh, Buhari zai iya hana cin hacci da rashawa amma na can. namun na nan mu ne za mu hana. Domin Buhari ba zai zo ya ce kashin dankali dole a a'a mu ne za mu yi kashin dankali wannan da muke tarkacewa sai mu dora manya a sama muna alguzu a kai. Mu ne za mu koma mu yi gaskiya mu za mu canza wannan ba Buhari ba. Ba Buhari ba ne zai daidaita mana zaman rayuwa tsakaninmu da matanmu ba a'a mu ne za mu zauna mu yi ma matanmu gaskiya haka ga 'ya'yanmu. Buhari ba shine ba zai zo ya ce a'a ruwan bohol ɗinka ka sama makwabcinka a'a kai ne za ka ga cewa a ya kyautu in ba ɗan uwana ruwan bohol ko da rijiya ta ya shigo ya ja ruwa ba Buhari ne zai zo ya share mana kwatocin gidajenmu ba mu ne to yan Najeriya gaba ɗaya ina maku fatan alheri ina fatan alheri akan abin da kun ka yi kun ka ba da aron kunnen kuka saurara da fatan ubangiji zai sa ku yi aiki da shi salamu alaikum shi ma shek Sani Isa cewa ya yi a ƙara haƙuri abu abun a hankali don a yi gyara mai kyau amma ba tare da jinkiri ba. Um, assalamu alaikum uh, mutanen Najeriya gaba ɗayansu saboda me yasa ce mutanen Najeriya don muna so mai magana akan Najeriya ne dukkanta ba arewacin Najeriya ba. Uh, Lallai ni ne Muhammadu Sani Isa a babban limamin masallacin wafrod a nan kaduna sannan kuma darakta ne na shiga tsakani a ƙarƙashin wata ƙungiyar da ake kiranta interfaith mediation center wadda take tana haɗa musulmi da kirista a tantauna don a samu zaman lafiya da fahimtar juna da jure ma juna to gaskiya mun yi ta kiraye-kiraye manyan malamai ba ma mu ƙananan almajirai ba an yi ta kira da manyan malamai cikin bangaren musulunci da ma waɗanda suke a kiristante duk an yi ta kira game da a yi zaɓe cikin natsuwa da dacewa kuma a yi shi bisa sanin ya kamata saboda ana neman tsira ne ƙasa ta dawo kamar da menene kamar da a samu yanayi wanda musulmi da kirista da waɗanda ma ba musulmin bane ba kirista bane amma ga su 'yan ƙasa ne ta najeriya suna da 'yanci kuma suna da haƙƙi a cikin ƙasar najeriya musamman yadda ainihin tsarin mulki ya tabbatar wato constitution namu to tun da ko haka ne muna san najeriya ta koma irin da zama na girmamawa zama na son juna da sauransu fitine-fitine da tashin hankula da ake samu yanzu faɗace-faɗace wani lokacin a tsakanin musulmi zallansu wani lokacin tsakanin musulmi da kirista wani lokacin tsakanin makiyaya kamar da fulani a ce nan ga makiyaya nan ga manoma ana yi ana faɗa ana rigime-rigime duka suna faruwa ne idan gwamnati ba ta yi tsaye kyam ta yi abin da ya dace ba duk kofofin hituna da rigime-rigime da rashin fahimtar juna suna faruwa ne lokacin da aka samu abin da turawa suke cema bad governance idan ko akwai good governance wato gwamnati wadda ke ta gari to za ka ga da yawa daga cikin matsalolin nan suna gushewa to an yi ta kuka an wahala yan najeriya sun yi kuka kowa ya shiga tsoro kafin zaɓen nan musulmi suna tsoro kirista suna tsoro wanda ba musulmi ba kuma ba kirista ba suna tsoro yadda zaben zai je dawo kwana ɗaya kwana biyu kafin zaɓen nan ba wanda yake da hankalin shi tare da shi to sai Allah ya taimake mu ya amshi addu'ar talakawa da addu'ar sauran mutanen Najeriya aka yi zaɓen nan ya ba mu mamaki bayan da aka yi me ya ba mu mamaki wato aka yi shi lahiya aka gama lahiya ya zama na ma shi kanshi shugaban ƙasa da shi da jam'iyyar shi ba su son harkar kadiri da din nan amma wato kafin tantance wani dan injin na tantance mai jefa ƙuri'a amma duk da haka shugaban kasa ya ce to dan dai a yi zaɓe mai kyau kuma zaɓen da zai gamsar da kowa a je a yi ya zo ya tsaya gaban kadirida ya mintoci masu yawa masu ban mamaki amma duk da haka shekan bai shige shi ba wasu masu tunanin banza ba su jefa mashi wani tunani ba ya gama tsayuwa abu ya gagara ya zo ya yi jawabi da yan jarida ya ce a'a ya hakuri dan ni kaɗai ban samu na yi ba ai wasu na can da yawa suna ta yi ba komi a yi haƙuri wannan magana da ya yi ta ƙara ƙarfafa yanayin abin da muka sa gaba na karɓuwa addu'a na cewa za a samu zaman lafiya kenan zaben nan bai gama kammala ma gaba ɗaya ba ya buga wa ainihin telefon wato tarho kenan ya yi ma ainihin shugaban kasa mai zauwa mai jiran gado kenan yana buhari ya yi taya shi murna tun maka a kammala wannan ma wani karin amsa addu'a ne da allah ya yi addu'o'in musulmi da na kirista na cewa ga shugaban kasa yana tayin wasu abubuwa masu ban mamaki wanda za su kara tabbatar da zaman lahiya kaga wannan abu ne mai daɗi mai kyau to yanzu abin da ya rage ma 'yan najeriya mu ce don Allah da annabi ku bi wannan sabuwar zababbiyar gwamnati da addu'a kar ku fasa cewa Allah ka ba su ƙarfin gwiwa Allah ka sa Buhari ya zaɓi buhari buhari buhari buhari buhari cikin ministocin shi wani wani kane nan amalin kashi yunusa yakan ce kowa sai ya zama buhari kafin mu ga abin da muke so wannan kuma gaskiya ne saboda janar buhari ya tabbatar cewa da ministocin shi da ma'aikata duk wanda za a ɗauka a ɗauki masu hali irin nashi gwargwadon hali in ba haka ba in aka ɗauki bara gurbi aka ɗauki shaidanu aka sake sawa to za su jawo mana matsala kuma lallai shi janar buhari da sauran abokan aikin shi su san cewa talakawan najeriya suna da tsananin bukata da tsananin gakuwa da jiran su ga an fidda musu matsalolin da suke ciki Allah ya da alheri Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.